yi eh, shi ilin ya aka har yanzu da su ni ma dai haka na gani kuma wajen awa mu ɗaya da rabi ba wallahi to yanzu ne shawara ni kawai shawara ta mu tafi gidansu mu je mu taho da shi ba komai sai mu je gidan saboda dai mun je da mun dai abin da nake tunani kowa ba ta saka da ta gani me yayi dalilin zuwa ba tare da mana wani irin kallo to amma na ga ba wani abu bane tunda mu harkar mu ta karuwa ce ita ce ta kai mu shi ne kawai fa kawai yawa in yana gidan kin ga iya so ko a kofar gidan nasu ne ma sai mu ƙara tattauna da abin da zamu tattauna da ba ne Salamu alaikum. Ah, sannunku da zuwa. Ina ina yin. Ina Ina gajiya. Sannunku. Ko Ili yana gida? Eh, Ili yanzu da na tashe shi ya yi alwala ta kuma masallaci. Na san dai ba zai wuce yanzu haka yana masallacin ba. Masallaci? Eh. To tun ɗazu ya ce ya fita koko yanzu? Eh, ku duba masallacin yana masallacin ya tafi sallah. Kenan bari mu duba. Mm, lafiya dai? A ah, lafiya lawan layi. Mm. To shi kenan. Eh. sai an ji ba ilu mayan fim ilu mayan fim ilu mayan fim ya ga an wancan da buta an yaran nan koye alwala ko kuma dai zubar da ruwan yayi tafiyar sa dan babu alamar danshin ruwa a nan ilu mayan fim ga ilu mayan fim ya tattara 'yan mata ya tattara samari

jarumarka yi mana bari ka ga yanzu za ta zo yanzu za ta bari ka bari ka ganta ka ganta ka ganta <laughs> ina ganta ina yin ta wallahi sosai saboda ta iya active to ni kuma bari in yo gaba in nuna muku waye jarumi na sharifira na yauwa ka san waye wannan eh ina ganin sa a fina fina ke kin san waye ni ban san shi ba jarumi samir eh jarumi samir shine jarumi na ai mafarki na mafarkinsa ina son in na shiga harkar fim in ganshi ya iya acting saboda yana yi da jiki wai kana nufin za ka shiga harkar fim kai Abba. to da me za ka shiga da me ake shiga da kuɗi ha ai da kuɗi ake shiga ka ce da kuɗi ake shiga fim kai da ban taɓa ganin dubu biyar lafiyayya a hannunka ba ka ce za ka shiga fim ai da kake ganin ana maganar yan fim ai ana farawa da step drama wasu kuma suna farawa da solo wasu kuma da mamin kamar wanda ake gidan zuke eh a haka suke shiga fim ai ni ma zan iya zama dan fim kai ma zaka iya zama dan fim Ke ma zaki iya zama yar fim menene kawai abin da ake so kyakkyawar manufa kyakkyawar niyya in ka shiga wannan harka da wata manufa ka shiga da wata niyya kuma majority kai barin baku labari akwai wacce ta shiga fim babansu baya so uwar kuma tana so uban ya ce ba za ta yi fim ba uwar ta ce sai an yi fim uban ya haka da hannu ya nuna uwa ya ce ba za ta yi fim ba yarinyan nan uban ya nuna wa uwar hannu ya haka ya ce in dai ni na haifi yarinyar nan ba za ta yi fim ba uwar kuma ta ce ni kuma wallahi sai ta yi fim to rayuwa kenan to yanzu ta zama cikakkiyar fim kuma ta yi suna ƙwararriyar yar fim ce kuna ji na ba zan gaya muku sunan wannan jarumar ba saboda dole ta ƙata mai idan ta ji murza ta sha matsa sai ta fitar da mai don kanta eh to yanzu maganar da nake gaya muku ta zama jaruma kuma ba a daɗe ba sai gashi yanzu ita take rike da gidan a yi wallahi ita take rike da gidan yanzu amma can uban ya ce a'a tun baya cin kuɗin yan fim yanzu karɓewa ike Eh, a kwanan nan masu su gida a fan shekara ko a shagaru kwatas ne ko a rijiyar zaki ne an yi wa gidan fenti ana nan yanzu uban ana in an gan shi ana ala sanya alheri yana amin amma da ta yi ke wallahi ta da za ta yi jinda in ta yi fim Allah ya tsine mata kuma gahi nan ma yanzu tana fim kaga ya zama tsinan nan uba dan banza to wai yanzu ya za a yi yanzu kamar da kake cewa za mu haɗa gidan mu kama kango mai waye kamar yadda ake a sabon garin nan irin kamar na gidan zuɗin na haka bari gaya muku wani abu ita rayuwa da kuke ganinta ko me mutum zai iya zama Allah ai in kuka kula su kansu su ma ai koya suka yi mu ma za mu iya koya mu zama akta wannan eh. za a samu kuɗi a ka kuɗin da za a da za kawai da in za a samu kuɗi a wajen ka zan gaya ma me za a yi ah, gaskiya ni ni ba da kuɗi wallahi ke akwai wata mafita da za a samu kuɗi a wajen ki? Akwai, akwai kuɗin adashin babata zan je in sato bankin in kawo maka. To, kai kuma gidanku ku ne dai a ƙasa a rayuwa duk abin da aka tashi na kuɗi gidanku ba sa iya taɓuka wani abu ni ina mamaki wallahi to ga wata shawara ga wata shawara kun san dai mahaifina a cikin garin nan liman ne kusan ana ba da kuɗi na asai tukunya in an yi mutuwa a masallaci gudunmawar mutane eh. kun san ana kai masa kuɗi na gyaran masallaci eh, eh, kun san ana ɗan tara irin abubuwa na rayuwa to sai ma koran nan kamsila da ya zo ba ba gidan ku aka ce an kai wannan dubu sha biyar ɗin ba to yanzu abin da zami da ku shine zan yi iya ƙoƙari na wannan kuɗi in je in ɗauko su amma rance ne zai yarda kai ɗebo su kawai zan yi idan na ɗebo su idan na ɗebo wannan kuɗin eh. za mu je mu siyo kaya irin na DJ in ana biki a unguwa mu fara da wannan kayan eh ko suna eh manya manyan nan eh akwai fa kudi fa da yawa fa da su za mu fara daga nan kuma sai mu shiga inda mu dan samu dan kango a unguwa haka can gefen gari sai mu buɗe a rinka shiga ana dan gwaggwadawa ana dan yin abubuwa ana dan ba mu kuɗi mu tara irin irin irin kamar yadda ake yi kamar a irin sabon gari irin gidan su wasu wane ne ake idda dai kake ji a rediyo in za a yi wasan eh, sallah a ce gidan su. gidan su yawa eh exactly exactly to kuna eh, ji na abin da za a yi ai ba ku san wani abu ba bayan ka ji ana magana ana saki saki to ba a ga wutar ba ah,